kai ba wahabi ne dan kadiriya ne dan mm-hmm. tijaniya ne ko dan waye mm. wannan akidan akidan ma akida zanadika ne kafirci ne wanda ya fi na iblis ba yadda da wannan akidan ba mm. wanda yake shakka zuciyarsa ba shi ma kafiri ne wanda yake kunkwanto cewa ya ce shi Allah ne wani ajini ne kafiri ne Allah Allah ne mu bayansa ne mu mahaluki ne ban da ba shi da alaka da wani ajini ne mm. Allah kiyaye amin ya rabbal alamin Allah ya saka Allah ya kiyaye. Allah ya kare mu